Matiyu Sura ta goma sha biyar Waɗansu farisiyawa da malaman attaura suka zo wurin Yesu daga Urushalima suka ce, Don me almajiranka suke keta al'adun shugabanni domin ba sa wanke hannu kafin su ci abinci. Sai ya amsa musu ya ce, Ku kuma don me kuke keta umarnin Allah saboda al'adunku, domin Allah ya yi umarni ya ce, Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka. kuma wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa lalle a kashe shi amma ku kukan ce kowa ya ce wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa duk abin da da za ku samu a gare ni an ba Allah to ba lalle ya girmama mahaifinsa ba kenan wato saboda al'adunku kun mai da maganar Allah banza ku munafukai daidai ne isha ya yi annabci a kanku da ya ce al'ummar nan a baka kawai suke girmama ni, amma a zuci nesa suke da ni, a banza suke bauta mini, don ƙa'idodin da suke koyarwa umarnan ɗan adam ne. Ya kira taro ya ce musu, Ku saurara ku fahimta, ba abin da yake shiga mutum tabaka ne yake ƙazanta shi ba, abin da yake fita tabaka yake ƙazanta mutum. Sai almajiran suka zo suka ce masa, ka san farisawa sun ji haushi da suka ji maganan nan? Ya amsa ya ce, Duk da shan da ba ubana da yake sama ne ya dasa ba, za a tumbuke shi. Kyale su kawai, makafin jagora ne. In ko makaho ya yi wa makaho jagora, ai duk biyu sai su fada a rami. Amma Bitrus ya ce masa, A yi mana fasarar misalin nan. Yesu ya ce, Kuma, ashe har yanzu ba ku fahimta ba ashe ba ku gane ba komai ya shiga mutum ta baka cikinsa ya shiga ta haka kuma zai fice amma abin da ya fito ta baka daga zuci yake shine ko yake ƙazantar da mutum don daga zuci mugayen tunani suke fitowa kamar su kisan kai da zina da fasikanci da sata da shaidar zur da yanke. waɗannan suke ƙazantar da mutum, amma a ci da hannu marar wanki baya ƙazantar da mutum. Yesu ya tashi daga nan, ya tafi zuwa ƙasar Taya da Sidon, ga wata bakan aniya mutumiyar ƙasar, ta zo ta ɗaga murya ta ce, Ya Ubangiji ɗan dauda, ka yi mani jin ƙai, wani aljini ya bugi ‘yata ba yadda take. Amma bai ce da ita kanzil ba, sai almajiransa suka zo suka roƙe shi suka ce, Salame ta mana, tana binmu tana cika mana kunne da kuka. Ya amsa ya ce, Ni wurin batattun tumakin jama'ar Isra'ila kaɗai aka aiko ni. Amma ta zo ta durƙusa a gabansa ta ce, Ya Ubangiji, ka taimake ni mana. Ya amsa ya ce, Ai, bai kyauta a baiwa karnuka abincin ‘ya'ya ba. Sai ta ce, I haka ne ya Ubangiji. amma ai karnuka sukan ci suɗin ‘ya'ya. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Ka uwar gida, ban gaskiyarki da yawa take, ya zamar miki yadda kike so. Nan take ‘yarta ta warke, Yesu ya tashi daga nan, ya bi ta bakin tekun Galili, sai ya hau dutse ya zauna a can, taro masu yawan gaske suka zo wurinsa, suka zazzo da guragu, da masu dungu, da makafi, da bebaye da kuma waɗansu da yawa suka ajiye su a gabansa ya kuwa warkar da su har jama'ar suka yi ta al'ajibi da ganin bebaye suna magana masu dungu suna samun gaɓoɓinsu guragu suna tafiya makafi kuma suna gani duk suka ɗaukaka allah na isra'ila yesu ya kira almajiransa ya ce ina jin tausayin wannan taro don yau kwanansu uku kenan a gona ba su da wani abinci ba na kuwa so in sallame su da yunwa haka kada su kasa a hanya sai almajiran suka ce masa ina za mu samo gurasa a jeji haka da za ta isa ciyar da kasattaccen taro haka yesu ya ce musu gurasa nawa ke gare ku suka ce bakwai da ƙananan kifaye kaɗan sai ya umarci taro su zauna a ƙasa da ya ɗauki gurasa bakwai ɗin da kifayen nan ya yi godiya ga Allah sai ya gutsutsura ya yi ta ba almajiran almajiran kuma suna baiwa jama'a duka kuwa suka ci suka ƙoshi har suka kwashe ragowar gutsatsarin cike da manyan kwanduna bakwai waɗanda suka ci kuwa maza dubu hudu ne banda mata da yara da ya sallami taron ya shiga jirgi ya tafi ƙasar magadan